Assalamu alaikum dan uwa kafin fara kaɗan dan yo kasa ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar karrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu to ka kammala mun gode jama'a barkamu da yau barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na Ahmad Technology so a yau insha Allah zan gabatar muku da wani sabon website ne wanda za ku koyi komai a cikin sa ba tare da wani matsala ba duk wani abu da ka tambaye shi insha Allah zai baka amsa ah, ba tare da wani bata lokaci ba Wannan website da kuke ganin sa sa Chat GPT open eye Wannan website ɗin da kuke gani Artificial Intelligence ne wato robot kenan. Duk wani abu da ka tambaye sa zai baka amsa kuma wannan website da kuke gani zai taimaka ma sosai a wajen gudanar da ayyukan ka na makaranta. Misali za a ce ka je ka research so insha Allah har ka zo wannan website ɗin zai taimaka ma sosai wajen yin research da binciken wato bincike kenan. Kuma zai taimaka ma sosai wajen amsa tambayoyi na makaranta kamar misali assignment a baka assignment a makaranta so insha Allah an kazo wannan website din insha Allah zai taimaka ma sosai so kai tsaye barin tambayi sa what is technology so kamar yadda kuke ganin ga yanar har bai gama ba mu bayanai game da technology ba so ga yanar har ya gama so kamar yadda kuke gani a uh, wanda suke da bukatan wannan website din insha Allah zan izin wannan link din wannan website din a description sai ku je ku ɗauko shi yawa domin insha Allah zai taimaka muku sosai wajen yin research da gudanar da ayyukan ku na makaranta da kuma wajen yin bincike yawa so insha Allah anan da muka zo ƙarshen wannan bidiyo idan wannan bidiyon ya burge ka so muna roƙonka da ka danna mana alamar likin sannan idan a farkon bidiyon nan baka danna mana subscribe ba muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all saboda a hakan ne a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai mun gode